masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. a yau goma sha biyu ga watan maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne a kan taron al'ummar hausawan duniya To a wannan makon ne kungiyar al'ummar hausawan duniya ta gudanar da taron karawa juna sani a jihar kano haka ne zara kin san wannan taron shine na farko da aka taba gudanarwa a Najeriya da sunan Bahaushe. Gaskiya ne wakilin sashen Hausa ya halarci wannan taro kuma ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki. To masu saurare sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe. Za mu fara da tattaunawar wakilin murya Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban kungiyar al'ummar Hausawan duniya wanda zai gabatar mana da kansa. sunana dr abdulkadir labaran koguna sarkin hausan afirka ni ne shugaba na wannan kungiya mai albarka kuma ni na kafata mm. me kuke so ku cimma ne da shirya wannan taro misali to gaskiya babban makasudin kafa wannan taro namu mai albarka abu ne guda daya mun ga cewa kabila hausa da fulatani ana neman ya zamanto a rage gabaki daya to amma bahaushe ya tsaya ya nutsu ya ga yadda zai yaba hanyar da ya zamanto za a yi abin a tsanake a sami masala wani tasiri kake ganin wannan taro na ko irin wannan taro zai yi ga batun abin da kake faɗa na a warware shi misali a fahimci wato hadarin da ke tattare da shi rashin zaman lafiya ko kuma tada zaune tsaye to gaskiya babban tasiri tasirin da wannan taro zai najeriya aka hada ko ina shugabanni na wannan kungiya da shugaba da sakatare da shugabar mata na kungiyoyin gabaki daya domin ya kasance a yi abin da ya zamanto yake na faɗakar da su cewa su zauna lafiya kuma su yi tanadi akan abin da ya zamanto tanadi na alhairi ba tanadin da zai zamanto tashin hankali amma a baya bayan nan fitintun da suke tashi musamman wanda suka wakana arewacin kudancin najeriya wasu na ganin wato hausawa musamman matasa sun taka muhimmiyar rawa wurin wato dakile su la'akari da cewa ba su yi wani yunkuri na abin da ake kira daukar fansa ba to duk wannan irin kira ne wanda ya zama to a kungiyance muke wa matasa da hausawa da su kau da kai su tafi da abu sannu sannu domin in ka tafi da abu sannu sannu sai a samu ci gaba sai a samu ɗaukaka wai menene baka sudin ita kafa wannan kungiya kuma ya zuwa yanzu wanda tasiri zaka iya cewa ta yi wajen batun kula da harshen hausa da al'ummar hausawa to alhamdulillah ka san da bahaushe kwata-kwata ba shi da kungiya wannan kungiya ita ce ta farko a najeriya kuma bacin najeriya yanzu kasashe kusan hamsin da tara na afirka za ka ga kusan kasashe hamsin da ɗaya yanzu tana da reshe kuma sannan ya kasance yanzu tana tare da sarkin hausawa na kasashen turai laisira janka da labbo kuma kwanan nan za a naɗa sarkin hausa na kasashen larabawa kaga ta zama ta duniya duk gaba da to kaga wannan ci gaba ne kuma wannan kungiya ita ta kirkiro ranar hausa ta duniya wadda ya zamanto duk 26 ga watan takwas na kowace shekara ita ce ranar hausa ta duniya kuma wannan taro na conference ake shine na farko da aka yi a najeriya da sunan bahaushe ba arewa ba ba najeriya ba da suna bahaushe wasu daga cikin kalubale da aka bujiro da su a wannan wurin taron zamantakewar bahaushe da yanayin tattalin arzikinsa ta shiga halin haƙula'i mai kungiyar ku ke yi a wannan bangare To alhamdulillahi gaskiyar magana wannan haka yake. In ka duba jima, saƙa, fawa da sauransu, auratayya duk eh, misali haihuwa duk bahaushe ne ma yake jefar da al'adarsa ya ɗauki ta wasu. wanda yin wannan abu ne wanda ike gaskiya bai kamata ba muna kira ga su hausawa kowa ya bar gida gida ya bar shi a dawo a kafa ainihin a yi kuma kishin wannan ainihin al'ada da ɗabi'a tamu mai albarka. To amma baya ga kira tun da ka ce kungiyar ku ta duniya ce gashi tana buɗe rasa a nahiyar turai da ma lahiyar larabawa misali. Akwai wani yunkuri ko wani tsari da kuke ganin za ku kullo da shi domin watakila dafawa hausawa su farfado da sana'o'insu ko kuma su zamanata da sana'o'insu don su gaba da zama masu dogaro da kai? To alhamdulillah gaskiya muna bi a gwamnatance mu je mu samu masu sana'ar hannu abin da zai kawo ci gaba kamar masu sana'a irin ta gurasa irin misali kamar wanda suke fawa da sauransu duk wannan kungiyar tana kokari ta cicciba ba haushe a duk inda yake to wacce ra kuke takawa watakila gaba da kalubalen tsaro watakila da bahaushe ke ciki musamman a cikin gida ma ah, baya ga kiraye-kirayen da kuke cewa a zauna lafiya an sahale mana cewa muna da 'yan bijilan guruf wanda ya watan 'yan tawaga na bijilan to saboda haka rijistar mu ta sahale mana wannan kuma wannan ya sa yanzu muna nan za a kafa dakarun al'ummar hausawa na duniya baki daya wanda zai ringa kare martabar bahaushe a duk inda yake in yi hatsari ne ya taimaka bahaushe in wani abu ne ya taso gobara ya taimaka bahaushe amma ba don ta'addanci ba. To madalla yanzu kuma ga tattaunawar Mahmud Kwari da Dr. Bashir Ibrahim. Shugaban tsangayar harsuna a babbar kwalejin ilimi ta tarayyar da ke jihar Kano. Sunana Bashir Ibrahim shugaban tsangayar harsuna a babban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano wato FCE Kano. Ka gabatar da makala a wannan taro. Mai makala ta kunsa ne? Makala ta kunsa shine kalubalen da Bahaushe yake fuskanta musamman a najeriya sai na ɗauki kalubale guda uku tattalin arziki zamantakewa da tsaro me kalubalen bahaushe a batun tattalin arziki wato a takaice dai tattalin arziki shine yanzu mun saki sana'o'inmu na gargajiya waɗanda duka gidan bahaushe akwai sana'a da ya gargada kaka da kakanni akwai sana'a gidansu sai muka ce to don me yasa da zamani ya zo bai zamanantar da ita ba na ba da misali da dukanci da ake a kofar wambai yanzu kofar wambai da suka zamanantar da sana'ar tasu yanzu kofofin bai suna takalman da duk duniya za ka iya sai da shi don me yasa mai sassaka turmi ba zai yi furniture ko kujera irin ta taki ko ta dubai ko ba zai gado irin na taki ko na dubai ba ai basira tana nan hikima tana nan don me yasa ba zai juya wannan basirar ya zamanantar da ita ba don me yasa wanzami ba zai buɗe babin salon ba inda maimakon a bashi naira ɗari a bashi ɗari biyar a kai kwaya ɗaya da ya aski don me yasa wanzami ba zai je ko kuma ungozoma ba za ta je ta koyi midwifery ba ta samu wani wani wata, hikima ta zamani ta dinga karba haihuwa a gidajen mutane maimakon ta ce da tsohon yayi za ta yi tunda muna da ungozoma to amma laifin wane ne ina aka samu na kaso har haka ta faru laifin shugabanni da shi ne na ce kalubalen watakila laifin shugabanninmu ne na gargajiya watakila laifin mu ɗalibai ne da muke nazarin al'adar hausa watakila laifin gwamnati ne inda gwamnati ta za ta fitar da dokoki da tsare-tsare da zai sa mutane kowa shiga taitayinsa kowa shiga hankalinsa tun da kun yi bincike musamman a wannan fannoni watakila shi ne ma ya bayu ga ka samar da ita wannan bukala daga gabatar me kuka gano ne ya sababa cewa waɗannan bangarorin da ka ambata sun yi sakaci har ma bahaushe ke fuskantar kalubale shi da aka san shi da sana'o'i daban-daban na faɗa a wajen taron cewa ai albashi aikin gwamnati da aikin kamfani shi ya sababa mana kuma a da aikin gwamnati bai cika ba amma yanzu ya cika kuma ya za a yi da in ka gama karatu kai digiri za a wani ma daga daga daga aji za a baka aiki ajin da ka gama karatu za a baka aiki to yanzu sai ka gama karatun ka shekara biyar ba aikin wannan shi sababa mana kai tsaye wannan shi sababa mana ba wani abu da ya sababa mana kuma gwamnatin mu ita ma ta taimaka don me yasa za ta dinga bari ana ta digiri ai ta digiri ai digirin digirgir ba ta koya mutane sana'a don me yasa ake fitar da ɗalibai ana nuna musu kuma aikin gwamnati za su shi kansa yan fawa din nan ni ban yadda ta shi ba don me yasa gwamnati ba za ta ɗebi yaran nan ta kai su cana su nemo su koyo sana'a ba su zamanantar mana da sana'o'inmu su cana ba zamanantar da sana'o'in su kai ba don me yasa maimakon ka ba mutum kuɗi dubu talatin don me yasa ba za a tattara ɗalibanmu a kai su ko rasha ko ko ko ko ko a kai su canan su koyo wasu sana'o'in da su zo da injinan da za su yi sana'o'i ba sai ka dinga ba su dubu talatin yanzu dubu talatin da ta tsaya kuma shi kenan mutum kuma wani ma ya rataye kansa saboda ba zai iya ci gaba da rayuwarsu ba kullum abin da muke cewa shine a nuna wa ma'an mu ko kuma mu sana'ar da mutum zai yi ta daga nan har iya bakin ransa shi aikin gwamnati ma ai yana da lokacin ritaya amma kira da sassaka da sauransu akwai lokacin ritaya sana'o'in hannu suna da lokacin ritaya ko karfin ka ya kare zaka dinga cewa ku yi kaza ku bar kaza da bakinka sai ka daina motsi zaka daina morar ka ta hannu idan haka ne baka ganin su kansu matasan sun taka rawa tun da watakila suka gabata samun aiki wasu ma sun gaji irin wannan sassaka din da kira da dukanci amma ba za su damu su zo su ba eh, ba laifin su bane a nazarce gwamnati ce ya kamata ta yi musu tunani da shugabannin su yi musu tunani da masu ilimin su yi musu tunani ayan kana da yaro sashi kake a hanya ba sai ya girma ba ka ce masa don me yasa ba kai kaza ba Rama eh, muna magana kalubalen bahaushe ne a fannin tattalin arziki misali hmm. wannan magana da kake yi za a iya cewa kamar eh, wato ruwan dare ce gama duniya musamman in ka ɗauki Najeriya. A ba ruwan mu dare gama duniya ba ce. A yau. Rashin aikin yi misali eh, ai ya garwaye duk wani bangare na Najeriya sai dai wani Eh ya gauraye amban da ya gauraye waɗanda suke jiran aikin ofis na gwamnati ba su ne ba su da aikin yi ni yanzu na aikin gwamnati yanzu shago na ana can ana saye da sayarwa saboda na san zan yi ritaya mutum hudu ne a shagon to ya za a ni ka ce min wai eh, ba ba aiki in yadda ina da makaranta kuma ban da wannan ina da makaranta da nake biyan albashi kuma ka ce min ba aiki ni ai ban yadda ba aiki ba na farko dai gashi nan na hannu wanda ko wanda bai taba karatu ba zai zauna a shago da karshen wata an bashi sannan na bude makaranta shi ma ana biyan albashi ni ban yadda gaskiya ba ma ba aiki ba ma ban ma yadda ba a nazarce cewa ba aiki. Masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mahmud bai nisa ba ga hirarsa da Dr. Nafi'u Sani Abbas, malami a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi inda ya fara da tambayarsa kamar haka. Um, ana magana harshen Hausa. Wai uh, ku da kuke koyar wannan. Um, wacce rawa za a iya cewa kuna takawa musamman batun akwai dama muhawara da ake take tsakanin academics wato malamai masana da manzararsa cewa musamman a bangaren eh, harkar ilimi cewa zaccen taɓarɓarwar ilimi ya kamata in za a gyara shi sai dai a koma wato koyar da shi da harshen uwa don har suke kawo misalai da cewa galibin kasashen da suka ci gaba irin su china su su japan su germany duk sun bunƙasa ne saboda suna koyar da ɗalibansu tun daga matakin sakandare har jami'a da harshen uwa kai menene fahimtar ka game da wannan muhawara da aka daɗe ana yi to alagafa ta fara wannan maudu'i babba ka ɗauko amma tun da a wajen taro muka haɗu zan baka shi a minti ɗaya ko biyu ah, babu ƙasar da za ta ci gaba kowace ƙasa ce idan ta dogara da wani yare da yake na waje ba nata ba misali ko kamar yadda ka fara duk kasashen da suka ci gaba din nan ka ɗauko su ka gani za ga ci gaban su ka caukan ya dogara ga harshen uwa da suke amfani da shi yana ɗaya daga cikin abin da yasa muka yi yunkuri sama da shekara 22 a nan Kano ta karkashin wani malaminmu shehi malami profesa mika'il mai gari kashin bila wanda ya fassara littafin mathematics da hausa tun daga wannan lokacin zuwa yanzu magana da ake an fassara littattafai kimanin takwas akwai physics akwai chemistry akwai mathematics akwai primary science 1 and 2 and 3 duk an fassara su da harshen hausa kuma an kaiwa hukumar da take tantance littattafai ta najeriya a abuja kuma sun yadda ta sun sahale a zo a koyar yanzu yunkurin da ake yunkuri ne kawai da za a zo a tabbatar da shi ya shiga makarantun mu a ringa koyar da su mutane da yawa suna kalubalanta mu cewar ai ba zai yi a koyar da ilimin kimiyya da fasaha da hausa ce a'a ba ba zai yi ne abin da muka ɗauko za a yi shine idan akwai manhaja minti 40 da za a koya ma yaro lissafi na minti 40 abin da muka kawo a tsarin mu ne a minti 40 din za a koya yaro minti 25 da harshen turanci ragowar minti 15 wannan littattafan da muka fassara sai a ɗauko su sai a yi musu a fassara musu shi a takaice wannan fassara ita za ta ba su tunani da hangen nesa da yadda za su gane abin da aka koya musu da turanci wannan abu ni a matsayina na malami akalla shekara ashirin na koyar da wannan abu harkar kimiyya da fasaha amma da turanci na gwada shi na ga yayi domin ko na ɗauko ɗalibai 'yan sakandare 'yan finaliya aji uku na ƙarshe wa'ansu an koya musu zunzurutun wannan ilimin physics da mathematics da hausa da turanci sannan sai muka ɗauko wasu sai muka koya musu rabi da turanci sai muka koya musu kuma rabi da hausa sai muka zo muka yi musu jarabawa abin sha'awa abin mamaki sai muka ga wa'anda mu koya musu da turanci rabi muka yi musu da hausa rabi sun fi samun sakamako mai kyau fiye da wanda aka koya musu da zunzurutun hausa wannan ya nuna sun fi su fahimtar darasin haka yake sun fi su fahimta dalili kuwa an koya musu da yaren bature sai kuma za aka zo aka fassara musu duk abubuwan da aka koya musu da yaren bature sai aka dan dan wani karamin lokaci aka ce wannan shi yake nufin kaza idan kai kaza kaza ne zai faru idan ka hada kaza da kaza zai iya baka sai suka samu cikakken ilimin da ake so a aiwatar a sakon da ake so a isar da su mm. saboda haka magana gaskiya yin kimiyya da fasaha a makarantun mu na firamare da sakandare da harshen Hausa shine babban yakin da kasar hausa a najeriya za mu zo mu wannan yunkuri kuma alhamdulillahi allah ya karbe shi littattafan nan nan da dan lokaci kaɗan allah yadda za ka ga sun baza najeriya to amma ma'ana duk da cewa ka ce an kai waɗannan littattafai waccan cibiya ta abuja da take halewa eh, littattafan da za a koyar a jami'a a makarantu a najeriya na sakandare da firamare watakila mm. wannan yana nufin a hukumance an karɓi wannan tsari da kuka zo da shi kenan to kafin ma a zo magana karɓar tsari shi littafi in ka buga shi ko da wani yare ne sai ka kai sun bincike shi sun tabbatar da ingancinsa sun tabbatar da cewa yayi daidai da manhajar ilimi ta kasar najeriya to yanzu alhamdulillah matakin da muke yanzu mun kai sun yadda ina kyautar certificate sahalewa takardar sahalewa kenan ita ma ta fito so saboda haka daga wannan matakin kuma sai mu zo mu tabbatar da cewa ya shiga cikin manhaja wanda ake kira da turanci curriculum ya shiga ciki wanda zai yi daidai da abin da ake koya yara daga matakin firamare har zuwa sakandare har zuwa babban sakandare wanda ake kira senior sakandare. wato sa halewa cibiya ta littattafan ta najeriya wato wani mataki ne da zai kai ga a hukumance a amince a dinga koyarwa da wannan tsari ke to ajin littafin da ya fito irin wannan kace ma za ka zo ka amfani da shi ga ɗalibanmu na firamare da sakandare hukuma tana da dama ta kama ka saboda bata san me kake koyarwa ba amma ko wannan da tafi gaba ɗayan ɗiba an kai mata sun suna da profesoci suna da daktoci suna da masana akan wannan ilimukan sun yi bincike sun tabbatar yayi daidai da manhajar ilimi ta Najeriya saboda haka kamar yadda ka faɗa wannan shine mataki na farko sannan mataki na biyu sai kuma ya fito cikin al'umma yawwa wato jama'a gama gari su dinga karɓa suna watakila ma koya wa 'ya'yansu a gida watakila. ai ala gafata malam na san kana da 'ya'yan firamare ko sakandare ko kai in ya fito idan ka sai kofi a kasuwa in ka zauna in sha Allah za ka iya koya 'ya'yanka sabi dalili ga hausa ga turanci abin da ka gani da turanci za ka juya gashi a hausa na yi imani in ka koya musu idan zai ɗauke su sati ɗaya su gane a kwana ɗaya biyu uku za ka ga sun gane. to yanzu eh, za a iya cewa hakan koya kusancin kusan cimma ruwa kenan na afa a karkata akalai yanayin koyarwa a makarantun firamare da sakandare a najeriya da harshen hausa eh alhamdulillah saura kaɗan mu cimma gaci domin kuwa ba wai gaba ɗaya za a daina koyar da turancin ba kamar yadda na gaya ma a cikin manhajar za mu rage wani ɗan lokaci da ake koyarwa sai mu shigar da shi tunda ita gwamnati ta ba da ka'ida misali za ka minti arba'in ka koyar da darasin lissafi ga ɗan firamare ko ɗan sakandare alli misali ba za mu ce a ba mu minti arba'in sau biyu ba sai mu ce a minti arba'in ɗin nan za mu koya musu da turanci a minti ashirin da biyar goma minti goma sha biyar sai mu takaita musu abin da muka koyar da harshen uwa wanda Allah da wannan aka yi zai ba da fahimta fiye da yadda ake tunani saboda kuma mun gwada mun gani wai kai a a matakin makarantar da kake kora wannan kwaleji da sauran wurare eh, yaya kake kokarin wato wayar da kan takwarorinka malamai game da wannan wato yunkuri eh, musamman a wannan fanni waɗannan ah, kowa ya sani akasarin ɗalibai yanzu suna gudun harka kimiyya da fasaha saboda harka ce da wacce ta bangaren ilimi wacce ke son jajircewa da nacin karatu to shawarwarin da nake bawa ah, malamai yan uwana shine duk wanda yake harkar wasa ta shafi kai tsaye kimiyya da fasaha abin da zai yi idan ya zo ya koyar a cikin manhaja ba ce ka zo ka koyar da hausa ba tunda ita gwamnatin tarayya da turanci ta sani shine official language wanda ake kira da turanci to abin da zaka sai ka zo ka koyar idan awa ɗaya ne tun da gaba sakandare ne sai ka kamar minti hamsin ka yi shi da turanci sau minti goma din nan da ya rage wajen yin tambayoyi da ba da ansa sai ka iya canja sai ka da hausa wanda zai iya ba wa yaran nan tasiri su gane abin da ake koyarwa domin wani yaran ka zo kai da turanci sai kai awa ɗaya kana bayar da turanci yana yes yes yes amma da karshe in ka ce menene kaza sai ka bai san komai ba amma dan wannan dan yarfa da za ka yi da Hausa zaka Allah yadda ya samu abin da ake so ya samu da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Shiko Honorable Sani Mirago wani mazaunin jihar Imo ya yi mana ƙarin bayani akan irin zamantakewar hausawa a jihohin iyamurai. sunana honorable sani ahmad mai rago mazaunin jihar imo ni ne ciyaman na kasuwar da ake cewa uh, Abujashan Produce Market by Patakot Road. Gashi an zo kun zo wannan taro na batun kalubalen Hausawa. Me za ka iya gaya mana ya zamantakewar Bahaushe take a kudancin Najeriya musamman bangaren Ibo? Assalamu alaikum a gaskiya zamantakewar Malam Bahaushe a jihohin inyamurai ko in ce jihohin Ibo gaskiya a wannan karni muna cikin ɗarɗar ba don koyo ba da lokacin da aka ce an bujiro da wannan kungiya na ji daɗi matuka kwarai da gaske don dalilin haka na tattaba dukkanin makwabtan jihohinmu ba don koyo ba saboda mu tabbatar da cewa wannan ƙungiya mun bunƙasa ta domin idai zai saka cewar shugabanninmu na arewa 'yan siyasarmu da sarakunan mu mu dinga kawo kuka ta wannan hanyar kungiya san halin da muke ciki tun 1999 nake mu. in ka duba yau shekara 22 kenan amma a lokacin gaskiya muna da mutunci da daraja amma daga bisani abubuwa kuma sun zo sun taɓarɓare magana ta gaskiya kawai muna zama ne a can ba don komai ba don allah ya kafa abincinmu a wajen dole sai mun ci amma ba dan muna jin daɗin zama ba. Mene ne kake ganin ya sababa wannan rashin jin daɗi? Gaskiya ba wani abu bane illa yanayi na siyasa saboda siyasa ita ce ta kawo wannan raba raben kai ba don koyo ba akwai 'yan siyasa ban ce duba ni ma dan siyasa ne akwai 'yan siyasa waɗanda suke amfani da kabilanci don su cimma burinsu to su na ƙasan ba su san cewar karya suke ba suna wannan abu ne don su cimma burinsu su amfana kuma in sun samu damar ƙarya suke wannan abin da suke faɗi ba shi ne zai tabbata ba wannan abubuwa gaskiya shi ne kawo rabe-raben kai. to eh, ka ce suna amfani da kabilanci kamar ku yanzu wani irin kalubale misali kuke fuskanta ta fuskanci kasuwanci ne ko zamantakewa ko kuma ita siyasar misali. ko ta wannan bangare muna cikin kalubale kalubale na farko wurin ma da zamu sana'a malam bahaushe sai ya zo ya kafa guri ya yi developing ɗinsa jeji za mu je mu kama haya mu zo mu zauna sai mun bunƙasa gurin tukunna za a zo a kore mu a ƙara tura mu jeji da zarar mun zo mun ce a'a me yasa aka haka to za su kokarin su samu da hukuma na bangaren su waɗanda suke goyon bayan su su yi kokari don su ci zarafin mu su tabbatar da cewar sun kore mu ko sun dakile mu harkokin tsarin siyasa kuma gaskiya irin damammakin da mutanen su suke ake shu su shugabannin na arewa suke basu a kashi ɗari ba sa ba mu kashi goma ni a jihar imo nake na san menene darajar bahaushe a jihar imo kuma ni na san me darajar ibon da ike kudancin ƙasa a jihar kano saboda haka in ka tafi dukkan sassan jihar kano kowanne bangare mo especially in ka je cikin sabon gari za ka gansu hankalinsu kwance suna da gidajensu suna zaune da iyalinsu cikin kwanciyar hankali babu wani wanda yake tsangwamar su an ba su tsaro a mucan a bata muke a yanzu haka kasuwar da nake shugabanci mu ne muka kafa kasuwar zuwa muka muka je muka samu wani babban mutum ba ma sarki ba ne ina dai da kima da daraja kuma allah ya hore ma arziki to amma shi yana da son hausawa tunda a cikin nasa akwai wasu suna son hausawa ba gaba ɗaya ne ba sa son hausawa ba a hakan wasu na bakin ciki da irin abin da ke faruwa amma kalilan ne a ciki yuni ya ɗauki waje ya bamu muka zo muke biyan sa haya muka zo muka bunkasa wajen da gagganin an bunƙasa wannan guri to aka zo aka yi ƙoƙarin dole sai an kore mu allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da abdulkadir koguna da shi da dr malam fage suka zo suka tsaya suka yi ruwa suka yi tsaki cikin yikon Allah aka zo aka sulhunta wannan abun daga karshe da dole sai da aka rusa wani bangare daga cikin har daga cikin kasuwar kuma har yanzu ba abin da aka yi a wannan waje ba dan koyo ba saboda kawai dai a tabbatar da cewar an ruguza mu ba a so mu kafa gurin ka ce hausawa misali kun kafa wannan an kafa wannan kungiya kuma kaman ku da kuke zaune a can kun yi maraba da ita wannan tasiri ta fara yi misali wajen wato getta waɗannan al'amura na zamantakewa ko a kudanci alhamdulillah kamar yadda na faɗa maka tarihi na farko shine a lokacin da wannan abu ya faru da na kira Dr. Malon Fage lecturer ne a Federal College of Education Owerri ne ya zo ya same ni ya kewaya ya ga wajen take ya ɗauki waya ya kira Dr. Koguna ya kira suka yi ta communicating daga sannan suka tura mana lauya izo i rubuce-rubuce na taho abuja har wajen interior minister dukka da wuraren da ya kamata mu je mu kai koken mu har wajen sarkin kano sarkin musulmi dukka shi abdulkadir koguna shine lidin aka aka sanar da waɗannan mutane suka kira su dalilin haka wannan abu allah subhanahu wata'ala ya taimaka wannan wuta ta lafa yanzu kun fara zama da gindin ku kenan a can a mun fara zama da gindin mu kan wannan kungiya domin a yanzu gaskiya muna da registration na sama da mutum dubu daya a wannan kungiya a can jihar imo muna kiran su muna wayar musu da kai muna nuna musu muhimmancin wannan kungiya ba iya sarakunan kano ba dukkan sarakunan arewa kowanne shugaban kungiyar nan da sauran makarrabai su je su same su su gabatar da wannan kungiya duk lokacin da za a yi taron nan ba ma he lokacin da za a yi taro ba su dinga zuwa suna gaishe su kuma suna ba su shawarwari a haka wannan kungiya ta zama a cikin kungiyoyin da suke Najeriya ta zama babbar kungiya kuma kar a yadda a raba wannan kungiya tsakanin Bahaushe da Bafulatani in aka yadda aka raba Bahaushe da Bafulatani to an riga an raba arewacin Najeriya babu yadda za a yi ka raba jini da tsoka masu sauraro abinda ya sauwa kenan kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan satin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta na gabatarwa wato Hadiza Kyari da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri da Daniel Brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A yi hutun ƙarshen mako lafiya. Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa I'm Saturday.